وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيمان الإسراء لكم المعراج wajibi ne a cikin aƙida ta halu sunna wal wajibi ne ga kowane musulmi matukar yana da aƙida ta ya yi imani da ikirari da kuma ikirari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa imam Abu Ahmad bin Muhammad al-Tahawi kamar yadda al-imam Abu Ahmad bin Muhammad wanda ya shahara da suna al-imam al mai rasuwa shekarar 1112 da suka wuce a ƙasar Masar babban malami cikin malaman sunna rahimahullahu ta'ala kamar yadda ya faɗa a littafin sa al-aqidatu sahawiyya mun yi bayanin wasu daga cikin abubuwan mamaki waɗanda suka zo a cikin tafiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi tazraqa laylatan wahida ala qawli jumhuri a'immati sunnah galibin malaman sunna akasarin malamai suna cewa tafiyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi tafiya ta isra'i da mi'raj tafiya ce da ta dauki tsawon dare guda ka duba maganar ashir hafizul hakami a littafin sama sa ma'arijul qabul mujallar na uku shafi na dubu ɗaya da da sittin 1067 abubuwan mamaki suna da yawa daga cikin ababen mamaki waɗanda suka tabbata a tafiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu sun tabbatar mana da annahu ra'an nara Allah madaukaki ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam wuta manzon Allah ya ga wuta nas'alullaha salamata wal afiyata minha akwai hadisin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يا رويت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يلا في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة حديث نذبو أكد تريد ثلاثين ترى لكم صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الإقراء برسول الله حديث نتريد ستين دبيار wannan hadisi muttafaqun alaihi hadisin abdullah bin abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, wa ra'aitu, malikan khazinan nari Allah madaukaki ya nuna min wuta kuma ya nuna min maliku mala'ikan da Allah ya danka masa aiki na tsaron wutar jahannama mazan Allah yake ya ga wannan mala'ika ya ga wuta kuma ya ga mala'ikan da yake tsaron wuta wajibi ne musulmi ya yarda da wannan saboda ya tabbata cikin hadisin mazan Allah akwai riwaya ta Anas bin Malik shi ma yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin mazan Allah da ya kudu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi lokacin da aka yi wannan tafiya ta ni'iraji da ni in ji mazan Allah a lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ya ga wuta Allah madaukaki ya nuna masa wasu daga cikin waɗanda ake musu azaba a cikinta marartu bi qaumin lahum abfarun min nuhasin na wuce wasu mutane suna da faratu na ƙarfi yaqmushuna wujuhahum wa sudurahum suna yaƙushin fuskokinsu da kirazansu faƙuntu man haƙunan ya jibril sai na cewa mala'ika jibril waɗannan kuma suwa ke nan ake musu irin wannan azaba a cikin wuta ga faratu na ƙarfe suna yaƙushin fuskokinsu da kirazansu ƙadar sai mala'ika jibril ya ce haƙunan da zina ya kudu na ruhuman nasi waɗannan su ne magulmata azabar da ake musu kenan a kwanciyar kabari hallazina ya ka'una fi arabihim waɗanda suke cin mutuncin jama'a suke ɓata mutane ta hanyar gulma wannan hadisin yana sunan abi dawud kitabul adab babun tilgiba hadisi na 4878 kuma hadisin ya inganta babu shakka yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 533 gulma babu shakka zunubi ne wanda yake da girma a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa azabar da ake wa magulmata faiyakum iyyakum wal ghiba wat tajassus wa aqladuhu min nas wajibi ne musulmai bi hatara su mai da hankali game da gulma da leƙen asirin bayan Allah da cin naman mutane domin duk mutumin da ya tabbata wannan yana cikin halinsa babu shakka yana da azaba tun daga kwanciyar kabari har zuwa ranar tashin kiyama matukar da tuba ba Allah madaukaki ya yafe mana ya dora mu akan tafarki na kwarai ya sa mu samu kyakkyawan karshe amma ko qaba ofishal al'amarin yana da ban tsoro annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba magulmata kadai ba hatta malamai Allah madaukaki ya nuna ma annabi Muhammad miyagun malamai irin azabar da ake musu a wutar jahannama wannan tafiya da aka yi da manzon Allah tafiya ta Mi'raj hadisin Anas bin Malik yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala mazan Allah ya ce a taitu lailata usuri ya bi ala rijalin a daren da aka yi wannan tafiyar da ni a wannan dare na taho ga wasu mutane suka rabu shifahuhum bi makari ba min nari ana yanka leɓen bakunansu da almakusa na wuta Allah kamar kariya wa fi riwayatin a wata riwaya aka ce alsinatuhum harsunan su ake yankawa da almakashi annabi sallallahu alaihi wa sallam nan ma yayi tambaya ga mala'ika jibril man haula ya jibril qala sai mala'ika jibril yace haula khutaba'u ummatika waɗannan su ne gwanayen magana cikin al'ummar ka musulmai malamai irin azabar da Allah yake wa miyagu cikinsu su kenan waɗanda irin malamai mala'ika jibrilu ya ce ya amuruna nasa bil sirri wa an anfusahum wa hum yatluna alkitaba afala ya'qilun suna umurkan mutane ku yi abu mai kyau su manta kawunansu suna hana mutane aikata abu mara kyau amma kuma su suna aikatawa gashi nan kuma suna karanta littafin Allah hafa la ya ake nuna shin ba su da hankali ne Allah ka mana kariya wannan hadisin yana cikin kitabu zuhudi littafin al-imam ahmad bin hanbal hadisi na 206 riwaya ce ingantacciya tana cikin silsilatu sahiha hadisi na 291 wanda ya dace da aya ta 44 ta suratul baqara atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun Allah yana magana da banu Isra'il kuna umurtan mutane su yi hali mai kyau albirru ku zamanto mutanen kirki an fusa anfusakum amma kun manta ku. wa antum tatluna alkitaba shi kuna karanta littafin Allah ake ta'qilun Malamai suna cewa wannan azabar da aka nuna wa annabi sallallahu alaihi Wasallam, azaba ce ta kwanciyar kabari azabar da mutum zai tara a kiyama da banci azabar da za a yi wa miyagun malamai a ranar tashin kiyama wannan bayaninta ya zo cikin hadisin al'imamu Bukhari da kuma al'imamu muslim da hadisin usama bin zaidin yana sahihu muslim kitabu zuhdi wa raqa'iq babu hukumati man ya'muru bil ma'ruf wa la yaf'aluhu wa yanha 'anil munkari wa yaf'aluhu hadisi na 2989 Usama bin Zaidin na naji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yu'ta bir rajuli yawm al-qiyamah ranar tashin kiyama za a taho da wani mutum fa yulqa fi nar sai a jefa shi a cikin wuta nas'alullah as-salamata wa afiya fa tandaliku aqtabu batni hanjin cikin wannan malami za su fito waje yana tafiya yana jan hanjinsa fa yajtami'u ilayhi ahlun nar sai yan wuta su taru su ce masa ya numa malaka kame ya same ka alam ka kunta amuru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkari ba kai ne malamin nan da kake umarni a yi mai kyau kana hana mutane aikata mara kyau ba fa kulu bala sai haka ne ni amma laifina shine kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi ina gaya wa mutane ku yi mai kyau ni ba na yi wa anha anil munkari wa atihi ina hana mutane aikata mara kyau kuma ni ina aikatawa wannan dalili sa a suratul ma'ida aya ta 78 Allah subhanahu wa ta'ala yake lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu Allah madaukaki ya la'anci banu Isra'ila kan harshen Annabi Dawud da kuma Annabi Isa ibn Maryam alaihi salam da ya dalilin da ya sa waɗannan annabawa suka la'anci banu Isra'il zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda suna saɓa ma Allah kuma suna ƙetare dokokinsa kamu la yatana hauna an munkarin ba sa barin aikata wani mummunan aiki duk wani aiki mara kyau fa'aluhu suna yin sa ma kanu yaf'alu asali da mai, an same su ne daga cikin banu Isra'il. a haka in ka duba suratul bakara aya ta 44 da Allah ke cewa aka amuru nan nasu bil ana magana ne da banu Isra'il. don haka dukkan wani malami daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya lalace to makomarsa tana zama daidai da makomar miyagun malamai na banu Isra'ila Allah ya mana kariya wa min al'ajaibi aidan daga cikin abubuwan mamaki waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a tafiyarsa ta mi'raji lamma urija bihi ila sama ya ba da labarin cewa Allah maɗaukaci ya kai shi gidan aljanna kamar yadda aka nuna masa wuta hakanan kuma aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam gidan aljanna har ma yana cewa ataitu ala naharin hafatahu ibabu lu'lu'i mujawwafa فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر lokacin da aka kai shi gidan aljanna annabi sallallahu alaihi sallam ya ga wani kogi wannan kogi yana tambayan mala'ika jibrilu game da shi mala'ika jibrilu ya ce masa wannan kogi shi ake ce ma alkautara hadisin yana sahihul bukhari kitabu tafsirin qur'an suratu inna a'tayna kal kautsar hadisi na tamanin. wannan kogi shi ne wanda Allah madaukake magana ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam babban kyauta a dalilinsa inna na haru fil janna a atahu allahu li nabiyihi wa hadha al ma'na huwa al muradu fi qawlihi ta'ala inna a'tayna kal kawthar ko da kaji wannan sura suratul musamman Allah ya saukar da ita ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda ya masa bayanin sanada da kuma kyautar da ya ba shi a gidan aljanna da shi kansa manzon Allah ya fassar haka din a wani hadisi wanda yake cikin sahih muslim kitabu salati babu hujjati man qala al basmala ku ayatun min Awali, kulli suratin siwa bara'atun hadisi na 67 hadisin Anas bin Malik yace baina رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا وترنا النبي صلى الله عليه وسلم ينا تكالمه igfa a akan sai manzon Allah kamar gengedi ya kama shi wanda alama ce da ake take nuna cewa Allah yana saukar masa da wahayi sun marafa a rafaku can jimawa sai manzon Allah ya daga kansa bayan an gama saukar masa da wahayi mutabassiman yana murmushi faƙulna sai muka ce ma abu haka ka ya rasulallah me yasa ka dariya qala sai ce unzilat alayya anifan suratun an saukar min da wata sura ne da zuwa dunna akara sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta bismillahi arrahmani arrahim inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ثم قال sannan yace musu atadruna mal kawthar ko kun san abin da yake ce ma al haƙunna muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa ne suka fi sani kada sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa innahu naharun wani kogi ne wa adani rabbi azza wa jalla Allah mabuwayi ne daukaka ya min alkawarin zai bani wannan kogin alaihi khairun kathirun akan wannan kogi akwai alkhairi mai yawa huwa hawdun taridu alaihi ummati yawm al wani tafki ne na ruwa wanda al'umma ta za su gangaro su sha ruwan wannan tafkin haniyatuhu adadun nujum annabi sallallahu alaihi wasallam yace kofunan da aka aje gefen wannan kogi suna adadin yawan taurarin da suke sama al'umma za su gangaro su sha wannan ruwa a ranar tashin kiyama yuqtalatu al-abdu minhum amma za ka samu a kowane musulmi ya gangaro gashi nan kamar zai iso ya ganni na ganshi amma sai a tsare shi a ce ban da kai fa aqulu sai in ce rabbi innahu min ummati wannan ayyana cikin al'ummata yaya za a hana shi ya gangaro ya samu damar shan ruwan alkautara fa yaqulu sai Allah madaukaki ya ce ma tadri ma ahdathat ba'daka baka san ajin da waɗannan mutane suka aikata ba a bayan tafiyar ka shi yasa mu yarda sha ruwan alkautara ba Allah maɗaukaki ya mana kariya don haka ba kowaye yake samun damar zuwa tafkin da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranar tashin kiyama ya samu damar shan ba sai wanda ya bar duniya akan sunnar annabi Muhammad za ka ga manzon Allah ya ganka amma mala'iku su hana mutum isa ruwan alkautara don haka cewa Allah ta mu ga annabi wannan kuskure ne domin ganin annabi kadai a ranar tashin kiyama bai zama damar ceto gare ka shi sun ga annabi ya gansu amma kuma mala'iku sun hana su isowa ga alkautara bare ma su samu damar shan ruwan wannan tafki da Allah madaukaki yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kyautansa a ranar tashin kiyama ganin Annabi kadai zai zama wato rahama ga bawa a filin hitar. Allah ya kawo gai saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya ce musulmai za su gangaro ga alkautara su ganni in gansu amma kuma a hana su isowa gare ni dalili saboda sun mutu suna yin bid'a Allah ya kare akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-kausaru naharun fil janna al-kausara wani kogi ne da yake gidan aljanna hadisin al-Imam Tirmidhi hadisi na 3284 wanda Muhammad Nasiruddin al-Albani yace hadisin ya inganta a sahih sunan Tirmidhi in ka duba mujallal na 35 wal ma'ana abinda ake nufi shi ne annabi sallallahu alaihi yana samun wannan tafki guda biyu daya a filin hisabi sai kuma a gidan aljanna wanda yake cikin gidan aljanna shi ake kiransa alkautara wanda yake filin hisabi shi ake ce masa alhaubu wa huwa haubun azimun wal haubu kuwa majma'ul ma'i yunfa fi ardil mahshar yawm al-qiyamah idan aka ce uh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani tafki a filin hisabi wato ana nufin akwai wani matattarin ruwa wanda Allah madaukaki ya bamu, kowane annabin Allah shi ma annabi Muhammad yana da nashi wasu mutane za su samu damar sha wanda ya sha ruwan ba zai sake samun jin kishi ba tsawon tsayuwar da za a yi a filin hisabi wanda shi yake cewa alhaudu annabawa duka suna da shi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da khususiyya shi kadai yake da irin wannan tafkin a gidan aljanna sauran annabawa suna da irin wannan tafki a filin hisabi amma ba su da wannan tafkin a gidan aljanna hadisi yana sahihu muslim kitabul fada'il babu isbati hawli nabiyina sallallahu alaihi wa sallam wa sifatihi hadisi na 2300 hadisin Abu Dharr al-Ghifari abu zar yana cewa na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ma haubi gaya min adadin kofin da aka aje a gefen tafkin nan a ranar tashin kiyama saboda yawan mabiyanka musulmai suna da yawa tun daga musulmai na zamanin farko har zuwa na zamanin ƙarshe za a haɗu a filin hitabi kuma za a taho wannan tafki wanda Allah ya bashi damar ya gangaro ya samu damar shanta da shan ruwanta a saboda haka abu zarri yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ka ba da labarin adadin kofunan da aka ajiye a gefen wannan sarki sai mazan Allah ya bashi amsa da farko ya yi rantsuwa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwar muhammadu take hannunsa wato shine Allah ina rantsuwa da Allah ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam la'aniyatuhu aktharu min adadi nujumi samai wa kawakibiha Mazan Allah yake adadin kofi da yake gefen wannan tafki a rafilin hisabi adadin ya fi yawan taurarin da suke sama wa kawakibiha idan aka ce taurari ana nufin stars alkawakib kuma su ake cewa planet ya fi adadin taurari da suke sararin samaniya a ji Allah wanda mun sani har zuwa yau ɗan adam bai gama sanin lissafin adadin taurarin da suke sama ba duk inda ɗan adam ya yi nisa ta wajen ilimin kimiyya da ci gaban zamani amma bai samo na'urar da za ta nuna maka adadin taurarin da suke sama ba mazan Allah ya ce adadin kofin da yake gefen wannan tafki ya kai adadin taurarin da suke kama. mazan Allah kafin ya faɗa sai da ya ratse da Allah saboda haka ashe kowa sai samu damar shan wannan ruwan cikin sauki matukar Allah ya ba shi damar gangarawa ya samu isowa a gefen wannan gulbi qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ala fil lailatil muzlimatil mushiba aliyatul jannati man shariba minha lam yagma akhir ma alayhi duk wanda ya samu damar shan wannan ruwa to ba zai ji kishi ba tsawon tsayuwar da za a yi a filin hisabi to shi alkausara irin wannan tafki ne da yake gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace yashhabu fihi mizabani aljanna akwai indararo guda biyu daga sama daga wancan alkausara da gidan aljanna yana zubo ruwa a gulbin da yake filin hisabi man shariba minhu ya yagma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya samu damar shan wannan ruwa babu shakka bai sake samun kishi tsawon tsayuwarsa a filin hisabi uh, wanda zahirin hadisin al-Imam Muslim hadisin Abu Zar yana nuna cewa tafkin guda biyu ne kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani ya yi bayani mai tsawo akan wannan matsala a cikin fatkun bari mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari hudu da sittin da shida Haka hakanan al'imamun kurdubi a littafin sa a tazkira alkausara na annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu wannan alkausara da take gidan aljanna ita ce wacce aka yi rantsuwa da ita inna a'tayna kalkausar wanda aka aka saukar da ita ga manzon Allah a matsayin sura guda saboda nuna wa annabi darajar da yake da ita a wajen Allah da irin girman kyautan da Allah ya masa yana cewa inna a'aqaina kal kautsar lallai mun baka al kautsara inna a'aqaina kal lallai mun yi maka kyauta mun baka wani ruwa a gidan aljanna wanda ake kiransa al kautsara wannan al tana gidan aljanna amma akwai alhaudu wanda ya zo cikin hadisai ingantattu daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma yana cikin hisabi wannan hadisi na Abu Zar al-Ghifari yana cewa yashkabu fihi mizabani min al-janna akwai indororo guda biyu daga wancan alkautara na gidan aljanna ruwan yana zubowa a tafki da yake filin hisabi wanda Allah ya bama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma zan Allah ya ga wannan alkautaran yake gidan aljanna abin mamaki shine akwai hadisi waɗanda suke da rauni masu ɗimbin yawa ga wanda yake karanta hadisai na al-isra'u wal mi'raj dole ne sai ya yi hatara saboda an samu hadisai masu ɗimbin yawa kuma hadisan nan da yawa kareraki ne aka jingina su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kana son ka tsira daga daukan hadisi mara kyau sai ka nemi littafin Muhammad Nasiruddin al-Albani al-isra wal wanda ya rubuta musamman ya tashi hadisai ingantattu daga cikin hadisai waɗanda ba su inganta ba akwai riwayar al'imam ibn majah yana cikin sunan ibn majah kitabu sadaqati Babu ardi hadisi na 2431 hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik ya yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce." ra'aytu laylata usriyati ala babil jannati maktuban daren da aka yi isra'i da ni lokacin da aka kai ni gidan aljanna a kofar aljanna na ga an rubuta sadaqatu bi ashir amsalha idan mutum ya bada sadaka yana da lada goma ninki goma a kofar aljanna an rubuta bi wal qarbu li thamaniyata idan mutum ya bada rance ba <clears throat> yana samun lada ninki goma sha takwas wanda ya bada sadaka a ninka masa lada ninki goma wanda ya bada rance kuma ya samu lada ninki goma sha takwas wannan yana rubuce a kamar kofar aljanna fakultu sai na ce ya jibril ma babu karfi afdalu min sadaqa ga abin da na gani an rubuta a saman aljanna idan ka ba da rance na kuɗi za a ninka maka lada niki goma sha takwas amma idan sadaka ce ka bayar za a ninka maka lada niki goma yaya aka yi rance ya tsara sadaka yawan lada sai mala'ika jibril ya ce li anna sa'ila yas'alu wa indahu saboda mutum yakan yi roƙo a bashi sadaka alhali yana tare da kuɗi a aljihunsa yana da kuɗi zai yi roƙo wal mustaqribu la yastaqribu illa min hajati amma idan mutum ya zo neman rance duk wanda ya zo neman ka bashi rance to bai da shi bukata ce ta tsananta gare shi shi yasa har ya taho ya ce wa da karanta mai kuɗi saboda haka wanda ya zo neman rance ya fi tsananin bukata akan wanda yake roƙo don haka yasa <clears throat> ladan wanda ya ba ma eh, wato ya ba da rance ya zama to ya fi yawa kan ladan wanda ya ba da sadaka to wannan hadisin yana cikin sunan ibn majah kitabu sadaka ah, cewa an rubuta haka ɗin ala badin janna wannan hadisin bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga haka a rubuce a saman alƙofar aljanna a tafiyar al-isra da kuma al-mi'raj amma kuma akwai wasu riwayoyi da yawa baya ga wannan riwaya ta al-Imam Ibn Majah uh, wa aqwa minha ma rawahu at-Tabrani an Abi Umamah al mafi karfi daga cikin hadisai da aka samu da suke bayani akan wannan uh, ita ce riwayar Abu Umamah talbahiri daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin littafin al-Imam da kuma al-Sunan kubra na al-Imam annabi sallallahu alaihi yace da kala rajulin aljanna wani mutum ya shiga gidan aljanna wani mutum ya shiga gidan aljanna kaga a wannan riwayar annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce shi kansa ne ya shiga aljanna ba bai kuma ce tafiyar al-mi'raj ya ga wannan abin ba illa dai yace wani mutum ya shiga aljanna fara'a ala babiha maksuban sai gani an rubuta a ƙofar aljanna a ashirar bi an taliha idan mutum ya ba da sadaka zai samu ninki goma na dadanta wal qarbu bi ta ashar idan mutum ya ba da rance kuma zai samu ninki goma sha takwas wannan riwayar daga cikin malaman hadisi albani ne aka samu ya ce riwayar babu laifi hadisin yana da kyau in ka duba sahihu tarhibu wa tarhibu mujallar na farko shafin 537 amma malaman hadisi magabata da yawa sun ce hadisin wannan riwayar cikin babu bata inganta ba misalin su shine ibn al-jawzi a littafin sa al-mawdu'a kuma al-hafiz al-iraqi da al-imam munawi a sharhin da yayi littafin al-imam suyuti wa ghayruhu malaman hadisi da yawa bisa la'akari da cewa an samu malamin da ya yace hadisin yana da kyau wannan yasa ake cewa na'am idan ma akwai hadisin da yayi bayani cewa a saman kofar aljanna an rubuta wani abu babu shakka babu wani hadisin da yake da kyau illa hadisin Abu Umama al-Bahili wanda yake bayani cewa wani mutum ya shiga aljanna sai yaga an rubuta a saman kofar aljanna as-sadaqatu bi asharati amsalika wal qardu bi 18 wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam da ke shi kansa ne ba amma baya ga wannan hadisin babu wani hadisin da ya inganta alal misali akwai hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maktubun ala babin janna manzon Allah yake an rubuta a saman kofar aljanna la ilaha illallah muhammadur rasulullah an rubuta kalmar shahada a saman kofar aljanna a hadisin jabir bin abdullah maktubun ala babil jannati la ilaha illallah Muhammadun محمد wato la ilaha illallah muhammadun rasulullah yana rubuce a saman kofar aljanna qabla an yakhluqa samawat uh, yukhluqa samawat wal ardu bi alfi amin kafin halicci sama da ƙasa wato saura shekara dubu biyu a halicci sama da ƙasa kaga kenan halittar aljanna ta gabata halittar sammai da ƙasa wato kafin ma a halicci sammai da ƙasa a sauran shekara dubu biyu akai wannan rubutu a kofar aljanna ha riwayatul mahzuba la tasihhu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai kuma riwayar bata inganta ba cewa a saman kofar aljanna akwai kalmar shahada wannan riwaya ba ingantacciya ba ce malama hadisi sun ce hadisin ƙarya ne ka duba silsilatu ba'ifa hadisi na dubu hudu da ɗari tara da ɗaya don haka lallai akwai rubutu a saman kofar aljanna bisa la'akari da hadisin abu umama al-bahili sannan idan an ɗauki bayanin muhammad Nasiru, al-albani wanda ke cewa hadisin yana da kyau a littafin sa sahihu targhib wa sahihu abinda kawai ya tabbata an rubuta a saman kofar aljanna shi shine as-sadaqatu bi asharati amsalha Sadaka tana da lada ninki goma wal qarbu bi 18 rance kuma yana da ninki goma sha takwas. babu mamaki shi yasa rance ya fi wahala akan sadaka saboda ladan rance ya fi girma akan ladan sadaka ah, wanda kuma mutane suna sakaci game da wannan wanda kamar hadisin yana kwadaitar da mu ne mu zama to masu taimaka ma yan uwa ka ɗauki kuɗi ka ba wa mutum rance kana samun lada ninki goma sha takwas ya fi a ce ka ba da sadakan wannan kuɗi. wannan yana rubuta a saman kofar aljanna ne yasa aka rubuta a saman kofar aljanna saboda a nuna maka falala na sadaka kuma falala na taimakon bayan Allah ta ba su rance saboda kowane daga wanda ya bada sadaka da wanda ya bada rance ya dai tausaya ma bayan Allah saboda haka a dalilin waɗannan ayyuka guda biyu mutum yana shiga aljanna a cikin sauki wannan dalilin ya sa Allah ya rubuta wannan a saman kofar aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wa ya yayi bayanin ga al'ummarsa saboda su gane muhimmancin sadaka yawaita sadaka su yawaita bada rance ka ba da rance ka ba da sadaka duk wanda ka yi kana samun lada a wajen Allah kuma kana samun damar shiga aljanna a cikin sauki ko da a ce mutum ya tashi a lahira ayyukansa ba su da yawa matukar ya tashi da kyawun hali na ba da sadaka kuma ba da rancen kuɗi ba abin mamaki ba ne ka samu wannan a cikin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akan abin da muka faɗa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن العجائب الذي منحه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كثير كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفير من ya ga abin mamaki wanda shi da kansa ya ba da labari yana cewa kun ma'uri da bi hata ba har su limustawa a kuma ofi sarifar akala an ɗauke da an yi tafiya da ni har an kai ni wani wuri wanda nake jin ƙaran alƙaluma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wani wuri inda mala'iku marubuta suke wannan yana cikin karama da kuma darajar da ya samu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala hadisin yana sahihul bukhari kitabu salati babu kaifa furidat salatu fil isra hadisi na 342 mahan Allah ce ya tafi wani guri asma'u fihi tariqal aqla ina jin karan alqaluma karan rubutu wato ai asautu alladhi yasiru min al-aqlam al'kitaba. idan kana rubutu ai alƙalamin yana wata ƙara ko ƙaran rubutu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji a wannan gurin wal muradu ma taktubuhu al malaika min aqdiyati Allah subhanahu wa ta'ala mimma kullifat bihi ah, aikin da Allah ya dora wa mala'iku na rubuta kaddara abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zai auku a duniya wannan mala'iku suke ta rubutawa ka zuwa Bishar bari bi bukhari littafin ibn hajar al-asqalani mujallad na farko shafi na 55 yana sharhin wannan hadisin don haka wannan wata daraja ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu saboda wurin da waɗannan mala'iku marubuta suke zaune babu wata halittar Allah da take samun damar isa wannan guri in banda zaɓaɓɓu daga cikin bayinsa wanda ko cikin mutane babu wanda ya samu damar isa wannan guri illa manzon Allah don haka wannan wata karama ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallam min al-ajaibi aidan ra'a al-mala'ika wal mala'ika kama thabata min ashadd al-khalqi khashyatan wa khawfan wa mahaba sannan kuma ba wai karan rubutun kadai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba shi damar ganin mala'ikun su kansu baya ga cewa manzon Allah ya ji ƙaran rubutu da ake sannan kuma manzon Allah ya ga mala'ikun Allah wanda wannan ma ɗaukaka ce Allah tabaraka ta'ala ya masa jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu saboda daraja shi kamar yadda Allah ya faɗa a suratul anbiya waɗannan mala'iku la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun mala'iku halitta ne waɗanda ba ka tsere ma Allah ta baraka wata ala ta wajen wata magana wato ba sa faɗin wata magana wacce Allah madaukake ya yarda da ita wa hum bi amrihi ya'malun sannan kuma duk aikin da mala'ika yayi to wannan aiki ya yayi shi ne bisa umarnin Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushrikun Allah da kansa a cikin alqur'ani yace mala'iku saboda tsananin tsoron Allah kun mushfiquna a cikin razana suke halittar mala'ika ta saba ma halitta ta ɗan adam shi ɗan adam yakan samu lokacin da yake samun nutsuwa da sukuni mala'ika ko bai da wannan lokaci mala'ika a ko da yaushe Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana siffansa wa hum min khashyatihi mushfiqun su mala'iku saboda tsananin tsoron Allah a ko da yaushe a cikin razana suke a cikin firgita suke annabi sallallahu alaihi wasallam qad marra bihim fi fi isra'i fil isra'i wal mi'raj manzon Allah ya wuce mala'iku ya ga siffar halittar su ta asali da irin tsananin tsoron Allah da suke da shi sai ka duba littafin al-mujam al-awsat hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari hadisi na 4679 Jabir yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma kana lailatu usriya a daren da aka yi tafiya da ni na ga mala'iku hatta ra'aitu jibril na ga mala'ika jibril shi kansa a siffansa ta asali manzon Allah yana suranta yanda ya ga mala'ika jibril saboda tsananin tsoron Allah yace in ka gan shi yayi laushi kamar misali tsumma ce ba ma kaya kaya idan yana sabo ita ta yi ashe yana da karfi to tsumma fa yana da laushi haka mala'ika jibril yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar darduma wacce ta tsufa eh, inda ba ka iya wani motsi haka mala'ika jibril yake saboda tsananin tsoron Allah tabaraka ta'ala wannan hadisi ya inganta yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2289 domin kullama kana al'abdu a'lam duka ilin da bawa ya zamanto yana sanin Allah tabaraka wa ta'ala kana lillahi akhsha wa Aska, dole za a samu wanda ya fi sanin Allah ya fi tsoron Allah shi yasa annabi Muhammad ya fi mu tsoron Allah saboda ya fi mu sanin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗa da bakinsa manzon Allah yake ana a'lamukum billah wa atqakum lahu na fi ku sanin Allah don haka na fi tsoronsa to mala'iku fa sun fi mu sanin Allah saboda haka mala'ika sun fi mu tsoron Allah إنما يخشى الله من عباده العلماء عند الله مدوكي فتا سورة فاطر آية 28 وأن تكي صورا الله وتسألن صورا الله تبارك وتعالى كوي daga cikin bayinsa su ne masana waɗanda suka san girman shi don haka mala'ika ya fi ɗan adam sanin Allah don haka ya sa mala'ika ya fi ɗan adam tsananin tsoron Allah kuma Allah madaukake yana cewa law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun ah, wanda ishara ce da take gwada maka hatta duwatsu sun fi mu Allah don haka yasa sun fi mu tsananin tsoron Allah saboda su ba a tsora musu wannan ibada ba ita shi yasa ka gama ba su yi amma a na halittar da Allah maɗaukaki ya mutu. babu shakka tsoron da suke ma Allah ya fi namu don haka Allah ya ce da a ce Qur'ani an saukar ma dutse ne babu shakka da Qur'ani da dutsen nan ya tsatsage saboda tsananin tsoron Allah eh, subhanahu wa ta'ala والله سبحانه وتعالى أمر رسوله بالاتفاء بهدي Allah ya umarci annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi koyi da shiriya na annabawan Allah yana cewa ula'ika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi kullu as'alukum alayhi ajran in huwa illa zikran lil alamin uh, illa zikran lil alamin yana cewa waɗannan bayi na Allah waɗanda aka baka labarin su kama daga mala'iku zuwa ga manzanni waɗanda suka samu shaida ne na shiriyar Allah saboda haka kai ma sai kai koyi da irin shiriyar kasu a ga wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu tsoron Allah saboda ya fi mu sanin Allah tabaraka wa ta'ala yana kuma koyi da waɗancan mala'iku waɗanda Allah ya nuna masa kaga ya tafi ya ga yadda mala'ika ke tsananin tsoron Allah kuma mala'ika shi ke kusa da Allah saboda haka dole ne manzon Allah ya fi mu tsananin tsoron Allah bisa ga wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu tsoron Allah saboda ya fi mu sanin Allah tabaraka wa ta'ala yana kuma koyi da waɗancan mala'iku waɗanda Allah ya nuna masa kaga ya tafi ya ga yadda mala'ika ke tsananin tsoron Allah kuma mala'ika shi ke kusa da Allah saboda haka dole ne manzon Allah ya fi mu tsananin tsoron Allah saboda ya fi mu sanin Allah wa min al'ajaibi aidan daga cikin abubuwan mamaki har yanzu kafin annabi ya rabu da mala'iku a lokacin da ya gansu sai da suka yi marwasiya a hadisin Abdullah ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma marartu laylata usriya bi bi mala'in min al mala'ika kaga mala'ikun suna nan kungiya kungiya ne babu wata jama'a na mala'iku da na wuce wajensu, illa kulluhum ya li kowane mala'ika sai ya ce min alaika ya Muhammadu bil hijama, ya kai Muhammadu ka tabbata in ka koma duniya, ka yi riƙo da ƙaho ɗin nan ka yi riƙo da ƙaho duk tawagar mala'ika da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai wannan tawaga ta masa wannan bayani bi ma'ana sai ta mar wasiya in ya dawo ya tabbata ya yi riko da ƙaho wannan hadisi yana sunan ibn majah kitabu salati abwabu mawaqiti salat hadisi na 3476 da kuma sunan tirmidhi كتاب الطب عن رسول الله باب ما جاء في الحجامة حديث ندوب إلى همسين أخو حديث إن تتشي إلى السلسلة الصحيحة حديث ندوب إلى كريسة كنت أربعين دبوكي حديث إلى إن تتشي النبي صلى الله عليه وسلم بيداو دنيا با سيدة ملائكو سكمر وسيا إن يداو يريقو دي كهو كهو wato idan mutum ya samu rashin lafiya ya tafi ga wani ya yi masa kaho mala'iku sai da suka yi wannan wasiya ga annabi Muhammad hadisin ya inganta aqidar ahlus sunna wajibi ne ka yarda da tafiyar al-isra wal mi'raj wajibi ne ka yarda da abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah a cikin wannan tafiya ta isra'i da kuma al-mi'raj haka lokacin da manzon Allah ya dawo ya isar da wannan wasiyar mala'iku da sahabbai manzon Allah ya ce masa sahabbai inna afdala ma tadawaitum bihi alhijamatu ku sani ya ku sahabbai idan akwai wani magani da za a ce ya fi daraja wanda za ku rike shi to babu kamar kaho me yasa saboda shi babu shakka mala'iku za su gaya ma manzo Allah yace inna afdala ma tadawaitu bil hijaba mafi daraja mafi falalan abinda za ku rike ku yi magani da shi wato shine kaho au huwa min amsali dawaikum ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaho yana daga cikin mafi wato mafi kyau na magani da za ku iya amfani da shi wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari kitabu tibbi babul hijama min ad-da'i hadisi da dubu biyar da ɗari uku da saba'in da ɗaya kuma yana sahihu muslim kitabul mufaqati babu hillu ujratil hijama hadisi na dubu da ɗari biyar da saba'in da bakwai hadisin anas bin malik sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan hadisin muttafaqun alaihi hadisin yana bukhari yana muslim manzon Allah ya ce mene mafi darajar magani da musulmi zai rike shine kaho ko kuwa yace daga cikin mafi daraja na magunguna aumin amsali. amsali ah, wa'ikun daga cikin mafi kyawun magunguna da za ku yi amfani da su wato kaho yana ciki in ma ya ce kaho ne ya fi ko kuma ya ce kaho yana cikin magunguna waɗanda suka fi dacewa musulmi ya amfani da su a ko mazan Allah har ma ya karanta da sahabbai afdalu awqatil hijama lokacin da ya fi dacewa musulmi ya yi kaho yanda ya zo cikin hadisin abu huraira yana cewa inna khaira ma tahtajim tahtajimuna fihi yawma sab'a ashara mafificin rana wanda za ku yi kaho a ciki shi da ku bari sai wata ta kai kwana goma sha bakwai idan wata ya tsaya watan sama ba na bature ba ya samu kwana goma sha bakwai ranar goma sha bakwai ka yi kaho in ji manzon Allah wa yau matis a ashara ka yi kaho a ranar ba ka bari sai ranar da wata yake kwana goma sha tara wa yau ma ihda wa ishirin in baka yi ba ranar sha tara to ka bari sai wata yana rana ishirin da ɗaya Ni wannan kaga annabi ya gaya mana kwanakin da ya fi cewa ma a yi kaho a cikinsu ranar sha bakwai da ranar sha tara da ranar ishirin da ɗaya kuma ya ce manishka jamali saba asharata wa tis'a asharata wa ihda wa ishirin wanda ya ji wannan umarnin nashi idan za ka yi kaho ba wai dole bane sai ranar 17 ga wata ba dole bane sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna khaira ma tahtajimu fi cin ranar da za ku yi kaho ba wai dole bane ya zama sai rana. yana iya yi a kowace rana amma waɗannan ranaku guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ne rana ranaku musulmi zai samu ah, wato dacewa da waraka ta Allah ta baraka wa ta'ala game da cutar da ta dame shi idan yi kaho a ranar sha bakwai da ranar sha tara da ranar ishirin da daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya bi wannan ya yi kaho a ranar sha bakwai da sha tara da ranar ishirin da daya. Allah ku ji karshen magana manzon Allah ya yace kana shifa'un min kulli da'in kana shifa'an min kulli da'in zai zamanto raka ne game da kowace cuta a duniya duk wata cutar da ta gagara to kai mata kaho a cikin kwanaki uku din nan inji manzon Allah kuma hadisin nan ingantacce ne yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 620 ah, wannan ba wai ya tsaya ne ga musulmai kai ba a zamanin da in ka duba ah, fatul bari sharh sahih al-bukhari kitab babu ayyu sa'atin yahtajimu wahtajama abu musa laylan al-imam al-bukhari ya kawo hadisan da al-imam muslim hajar yana sharhin hadisi na 2369 ibn hajar ya ce wa kadista faƙal asibba'u likitocin zamanin da sun yi ittifaki duk likitoci ba ko musulmi ba a zamanin da sun yi ittifaki annal hijamata lallai in mutum yayi kaho fil nisfi salimi na shahar ya bari wata sai ya raba idan wata ya wuce rabi a rabi na ƙarshe yayi kaho a cikin sa to babu shakka ana masa fatan zai samu sauki idan bai yi ba a wannan rabi na farko sun mafin rubu'i ya kasa watan kashi hudu ya zama to ya ɗauki. rubu'u salis ne rubu'i na uku min arba'i bi ma'ana ya kasa wata kashi uku ya dauki kashi na karshe yayi kamar yadda manzon Allah ya ce ko dai kai 17 ko 19 ko 21 in kai 21 ka dauka kenan a kusan karshen wata amma yin sa 17 ka dauka ne kamar a rabin wata malamai da likitoci a wancan zamani sun yi ittifaqi ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari cewa lallai idan mutum ya yi kafo a wannan lokaci ana fatan zai samu sauki an fa'o min alhijamati fi awwalihi wa akhirihi wato an fi dacewa fiye da kaho da aka yi a farkon wata ko kuma kahon da aka yi a karshen wata a yi a tsakiyar wata ko a kusa da karshen wata ya fi a ce an yi a farko da kuma ƙarshen wata قال الموفق البغدادي وذلك أن الأخلاق في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن yana cewa ya dauko maganar wani malami da ake kiransa al-muwaffaq al-baghdadi yana cewa saboda jinin mutum ya fi wato ya fi uh, mutum nan yana samun uh, nutsuwa ne a tsakiyar wata ba a farko da ƙarshe ba idan mutum zai yi kaho ya zamanto ya bari sai a tsakiya ko zuwa ƙarshe lokacin jininsa yana cikin nutsuwa to ya fi dacewa abinda abin mazan Allah yake faɗa insha Allah za a samu waraka game da cutar da ta damu mutum fa aula ma yakunu istifragu fi asna'i fa ibn al-qayyim jawziya ya faɗi irin wannan magana a littafin sa zadul ma'ad a mujallal na hudu shafi na hudu. amma abin mamaki kun ga dai wannan hadisi da ya magana akan ah, na ɗaya? abin da zaka fahimci matsayin kaho da musulmi muna magana ne akan aqidar ahlus sunna aqidar ahlus sunna wajibi ne ka yarda da isra'i da mi'raji wajibi idan kai musulmi ne kuma kana aƙidar ahlus sunna wajibi ne ba zabi ake baka ba dole ne me ya dalili saboda an samu ayoyin Alƙur'ani, an samu hadisan manzon Allah sai ya zamanto annabi Allah ya ɗauke shi ya kai shi sama ya daraja shi ya dawo da shi cikin abubuwan da manzon Allah ya gani a sama akwai mala'iku ba mala'ika ɗaya ba ba biyu ba mazan Allah ya ce ma marartu lailata usriya bi bi mala'in min al mala'ika babu wata jama'ar mala'iku da mazan Allah ya zo wucewa kusa da su face wasiyar da suke wa mazan Allah illa kullukum yaqulu li kowace jama'a ta mala'iku tana gaya min Alayka ya Muhammad bil hijama ya kai Muhammad in ka koma duniya ka rike kaho da kyau duk jama'ar mala'iku sai sun kawo mazan Allah wannan kaga kenan kaho ya samu daraja saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu sanin darajar kaho ba sai ma a tafiyar mi'raj Allah ya samu gani lokacin da mazan Allah ya taho ya karanta da sahabbai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho a rayuwarsa har ma kuma yake gaya musu cewa ga kwanakin da ya fi dacewa ku yi kaho idan kuka yi a waɗannan kwanaki ka kana shifa'an min kulli dai yana zama a dalilin samun waraka daga kowace cuta hadisai ingantattu ittifaki na malaman sunna ittifaki na likitocin da sai a samu likitan musulmi a yau ya ce maka yin kaho ba shi da amfani ɗayan biyu ko saboda ya jahilci addininsa saboda malamai suna cewa al'isan aduhu ma ya jahaluhu shi ɗan adam yana adawa da duk abin da ya jahilce shi babu mamaki yana son annabi sosai amma kuma ya jahilci sunnar annabi muhammad jahilkar sunna ita ta bashi wannan dama na yayi faɗa da sunnar manzon Allah bai masani ba don haka yana da wannan uzuri ta yiwu kuma saboda nisa da zurfi da daɗewa ana karatun boko an daɗe ana yi har bokon ya zane aqida a zuciyarsa sama da aqidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka duk abin da ya taho gare shi sai ya fara gabatar da abin da mutum ya faɗa akan abin da manzon Allah ya faɗa don haka abin da bature ya faɗa idan ya saba wa na manzon Allah sai ya dauki na bature ya na annabi Muhammad wannan ita ce ake cewa wannan shi ake cewa bokon aqida domin bokon aqida shi ne wanda zai sa ka bar sunnar manzon Allah ka ɗauki maganar bature wanda kuma harsashe ne baya ga cewa akwai ka'ida ta malaman usul akwai ka'ida ta malaman usul wannan ka'ida tana cewa adamul ilmi laysa ilman bil adami fa'ida ce ta malaman usulul fiqh adamul ilmi laisa ilman bil adal wato rashin sani ba sanin rashi bane a fassara ma da Hausa rashin sani ba sanin rashi bane na'am rashin sani saboda kai ka samu hujja ta ilimi wanda zai nuna maka cewa in an cire jini a jikin mutum zai samu sauki ba baka samu ilimin ba tun da baka samu ilimin ba rashin samun ilimin baya nuna cewa wannan babu ilimin ina ka'idar da malamai ke faɗa kenan dan baka san abu ba baya nuna cewa abun babu shi don ilimin bai kare ba har yanzu ne sa ake wanda ya faɗa mana a yi annabi Muhammad, Allah ya faɗa mana layan ko anil hawa in huwa illa wahayin yuha. ya yi aiki ne da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala shi ko Allah yana da ilimin farko yana da ilimin ƙarshe kai likita kana da ilimi na da kana da ilimi na yau kana da na gobe haka da shi don haka har yanzu karatun aiki ana kan karatun babu mamaki gaba kuma za a iso da za a ce to ba magani sai an koma ga wanzamai don haka kenan dole ne musulmi ya yarda da maganar annabi muhammad ko da a ce bai gane hikimarta ba saboda malamai suna ce mana ba duka abin da manzon Allah ya kawo ne san adam yake iya fahimtar hikimarsa ba akwai abin da manzon Allah ya bayyana mana hikimar akwai abin da manzon Allah bai bayyana hikimar ba Allah ya bar ilimin lokacin gaya ma duniya bai yi ba sai lokacin yayi za a nuna don haka ilimin alkur'ani ilimi ne wanda yake akwai na farko kuma akwai na ƙarshen zamani abinda ka karanta hadisin manzon Allah ko ka karanta a ayar alkur'ani hankalinka bai kama ba saboda babu hujjar ilimi na zamani to karka karya ka sai sam'an wa ta'atan li qaulillahi wa qauli rasulih na ji na dauki maganar Allah da kuma maganar manzon Allah duk da cewa ilimi na bai kai in gane ba amma Allah ya fi ni sani shine abin da ake nufi da Allahu a'lam wanda ita ce sunnar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba nailul awtar kitabu tahara babu wujubil ghusl ala al-kafir idza aslama mujallal na farko shafi 282 zaka ga bayanin da malamai suka yi akan wannan ka'ida ta usul daga cikin abubuwan mamaki waɗanda manzon Allah ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa ثم ذهب في إلى السدرة المنتهى سنة ملائكة جبريل يتفدني zuwa ga wata babban bishiya da ake kiranta a sidiratul muntaha magariyar tikewa wa idza waraquha ka azalil fiyala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya isa ga wannan bishiya bishiya mai abun mamaki manzon Allah yace ganyen bishiyan tana kamar kunnuwan giwaye wa idza samaruha kalqila ya'yan itatuwan girman su ya kai kaman tununa. manyan randa hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi dubu uku da ɗari biyar da da takwas akwai riwaya ta anas bin malik wacce take sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falan ma gashiyaha min amrillahi ma gashiyaha ayyara ta wannan shiya tana canza launi duk sa'ilin da umarnin Allah ya sauka a kanta bishiyar ba ta tsayawa akan launi guda sai ta rika canza launi ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fama ahadun min khalqillah manzon Allah yake ce ma sahabbai? babu wani daga cikin halittun Allah yastati'u an yan'ataha min husniha wanda zai iya siffanta maka irin kyawun da wannan bishiya take shi babu wani daga cikin halittu gaba daya daga cikin halittun Allah inji annabi Muhammad dukkan halitta ta Allah babu wanda zai iya siffanta maka kyan wannan bishiya illa dai kawai lallai manzon Allah ya ga abin mamaki a wannan dalili yasa Allah subhanahu ta'ala ya bayanin wannan bishiya a cikin alqur'ani ka duba sahihu muslim kitabul iman babul isra hadisi na 160 haka nan al-musannaf kitabul magazi hadisul mi'raj hina usriya bin nabi alaihi salam hadisi na dubu biyar da dari biyar ah, wannan dalili sa ake kiranta sidratul muntaha magariyar kurewa me yasa ake kiranta magariyar kurewa saboda ita ce makura da dukkan wata halittar Allah tabaraka wa ta'ala kamar da fi hadisi ibn mas'ud ah, fi sahih al-imam muslim akwai hadisin abdullahi bin mas'ud wanda yake sahihu muslim da kuma hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yana cewa lamma utriya uh, suna cewa lamma utriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam intaha intuhiya bihi ila sidratil muntaha lokacin da aka yi tafiyan dare da manzon Allah an kai shi ga wannan bishiya wa hiya fi samai sadita bishiyar tana sama ta shida malamai suka ce tushen bishiyan yana sama ta shida wa jizruha fi sadita wa usuluha fi sabi'a tushen bishiyan yana sama ta shida amma sama bishiyan yana sama ta bakwai saboda girmanta ilaiha yantahi ma yu'raju bihi min al Anas bin Malik da Abdullah bin Mas'ud suka ce kafan da aka haura da shi daga ƙasa iya kai inda za a tsaya da shi kenan daidai sidratul muntaha فينقبض منها ألن أكي كربا وإليها ينتهي ما يهبط منها من فوقها abin da aka saukar daga samanta sai dai iyakan wannan bishiya ake tsayawa fa yi kubadu min ha sai a karba a wa kasa kenan halitta da take nan kasa ba ta wuce sidratul muntaha wanda ke sama baya wuce sidratul muntaha shi yasa aka kira da sidratul muntaha magariyar wato kurewa makora inda dan adam zai iya isa kenan daga kasa ko kuma wata halitta ta Allah ita ce kuma makora inda sako zai iso daga sama zuwa kasa in ka duba bayanin al-Imam nawawi a cikin sharhu sahih Muslim yana sharhin hadisi na 162 na al Muslim Abdullah bin Abbas wal mufassiruna wa ghayruhum da malaman tafsiri da ma wasu malamai inji al-Imam nawawi suna cewa sunniyat tijaratul muntaha wannan bishiya an kira ta muntaha li anna ilmal mala'ika yantahi ilaika saboda ilimin mala'iku ya isa ne zuwa ga daidai wannan bishiya wanda mai jawi ta ahadu babu wani da ya wannan guri illa rasulullah sai annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. akwai hadisin abdullahi bin mas'ud annaha sumiyat bi zalika li qawliha yantahi ilaiha ma yahdithu min fawqiha wa ma yas'adu min tahtiha min amri allah ta'ala umarnin Allah in ya sauko daga sama daidai su da ratumin ta ake karba a yau kasa abinda aka ɗauka daga kasa za a kai sama wajen Allah wata ta'ala to daga sidratul muntaha ake karba sannan a haura sama yana cewa iz ya sidrata ma yaghsha da Allah madaukaki ya faɗa a suratul najmi aya ta 16 ka duba fassarar wannan aya abinda malamai suke faɗa إذ يغشى السدرة ما يغشى lokacin da wato ya mamayi wannan bishiyan abin da ya mamaye ka menene ya mamayi wannan bishiya firashin min zahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata shimfiɗa ce kamar ta zinare ta rufe bishiyan gaba daya bishiyan sai ta canza launi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya siffanta mana yanda halittar wannan bishiya take wanda a takaice yake cewa babu wata halittar da za ta iya gaya maka ainihin can da wannan bishiya take da ita saboda al'amari na Allah madaukaki da yake kanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa Abdullah bin Mas'ud yace fa uti ya rasulullah alakan aka bahu manzon Allah abubuwa guda uku a daidai sidratul muntaha ko uti ya salawatil khamsi an bashi salloli guda biyar wa u'tiya khawatim suratul bakara aka bashi karshen suratul bakara amana rasulu har zuwa karshen sura ah, an bashi salloli guda biyar aka bashi karshen suratul bakara wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi shay'an al-muqtimatu sannan aka masa albishir a daidai wannan guri duk musulmin da ya mutu bai yi shirka da Allah ba to Allah zai gafarta masa manyan zunubi ya sashi a gidan aljanna a wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babun fi zikri sidratul muntaha hadisi 173 wannan guri Allah subhanahu wata'ala ya yi annabi kyautar abubuwa guda uku dinnan sallah guda biyar salloli biyar da ake ayi ne da kuma ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul bakara sannan kuma da alkawarin Allah ga musulmi Allah zai gafarta wa musulmi dukkan wani zunubi nashi matuƙar bai yi shirka da Allah ta tabaraka wa ta'ala ba amma shirka ita ce take hana mutum ya samu gafaran Allah amma idan mutum ya mutu baya shirka babu mamaki wanda mutum ne Allah madaukaki zai kai shi gidan aljanna kai Allah ka samu nabi akwai hadisin asma'u bintu abi bakr radiyallahu anhuma qala sana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasifu sidratal muntaha asma'u bintu abi bakr yar sayyidina abu bakr tace taji manzo Allah yana sifanta wannan bishiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yasiru rakibu fil fanan minha reshe daya na wannan bishiyar idan aka ce alfanan ana nufin algusnun mustaqim sulan wa arba reshen bishiyan sidratul muntaha idan mutum zai hau abin hawa ya rika sukuwa kafin ya ratsa ainihin reshe guda kawai zai dauki tafiyan shekara ɗari guda in ji manzon Allah yastadillu bil fadl min hani aturatibin fiha farashin min zahabin akwai shimfiɗa na zinari wanda hadisi ne ingantacce yana cikin al-mustadrak imam al-hakim kitab tafsir tafsir surat an-najm hadisi na 3680 kuma akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da kuma Abdullah bin Abbas yana fassara yagsha sirata ma yagsha yace yagsha hal mala'ika mala'iku ne suke mamayan sidratul muntaha abinda Allah yake faɗa a suratul najm ayat 16 iz yaghsha sidratu ma yaghsha menene yake mamayar sidratul muntaha me yake rufe ka Abdullah bin Abbas yace yaghsha hal malaika mala'iku ne suke rufe sidratul muntaha akwai hadisin kuma Abu Sa'id yana littafin al-Imam al-Bahaqi cewa ala kulli waraqatin minha malakun wannan hadisin aka ce a kowane ganye na sidratul muntaha akwai mala'ika guda akwai hadisin Abu Zar al wanda yake cikin Sahihul Bukhari yana cewa hatta inta ila bi ila sidratil muntaha lokacin da Allah ya kai ni wato ga sidratul muntaha muna tafi da malaika Jibril wa gashiyaha alwanun sai naga wannan bishiyan tana ta canza launi wato ashe kenan abin yake mamayanta shine canza launi da take don haka fassaran shafi yaksha sidrata ma yaksha ya taho da ma'ana da yawa an ce wato wani wata shimfiɗa ce ta zinare ake dorawa akan wannan bishiya wanda shi ma hadisin ingantacce ne an ce mala'iku ne suke mamayan sidratul muntaha shi ma kuma hadisin ingantacce ne sannan ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri da kuma Abu Zar al-Ghifari wanda Abu Sa'id al-Khudri a riwayar sa yake cewa mala'ika yana kan kowane ganye na sidratul muntaha a hadisin Abu Dharr wanda yake sahihul Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace tana yawan canza launi wa gashiyaha alwanul la launukan da take canzawa manzon Allah yake masa habbai ni kaina ban san irin su ba ba zan iya gaya muku yanayin launin da take canzawa ba bayan nan ne wata riwaya aka ce sun ma'udufin janna daga nan ne sai aka shigar da annabi sallallahu alaihi wasallam gidan aljanna lokacin da ya shiga aljanna ya ga yadda halittar da take annabi sallallahu alaihi wasallam yana siffanta wa sahabbai hadisin yana sahihul bukhari kitabu salati babu kaifa furidat salatu fil isra hadisi na 349 a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun man talaka hatta atabi bi sidratil muntaha mala'ika jibril ya tafi da ni har sai ya karasa da ni ga sidratul muntaha fa gashiyaha alwanul la adri ma hiya wasu launuka sun mamayi sidratul muntaha ba ni iya gaya muku yanayin launukan ni kai na ban kasu ba summa udkhiltul janna sannan aka shigar da ni gidan aljanna wa idza turabuha almilku sai gashi naga kasar aljanna turaren almiski ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mu sahabbai yanda aljanna take na'am anan ma an samu hadisi mai rauni hadisi mai rauni wanda yake bayani cewa daga sijaratul muntaha an kai annabi sallallahu alaihi wasallam al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin da inganta ba akwai littafin da ake kira nihayatul ijaz fi sirati masakin al-kitab littafin al-shaykh rifa'a rafi al-tahtawi shafi na 139 yana cewa al-Imam al-Mirdawi yayi bayani game da irin wannan hadisi cewa lam yarid fi ahadith al-mi'raj thabita annahu sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila al-arsh tilka al-layla babu wani hadisi ingantacce wanda tabbatar da cewa an wuce da annabi daga sidratul muntaha an kai shi eh, wato ya hau kan al-arshi sannan Allah tabaraka wa ta'ala idan ka samu irin wannan hadisi ka tabbata hadisin bai inganta ba bal lam yarid hadisihi annahu jawaza sidratul muntaha malamai ne a tafsiri suke bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar wuce sidratul muntaha amma in ka tattaro hadisai ingantattu babu wani hadisi wanda ya nuna shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wuce sidratul muntaha saboda haka wannan shine gaskiya bal intaha huwa ilaiha shi kansa manzon Allah a tafiyar mi'raj kan inda ya tafi shine sidratul muntaha amma bai wuce ba ah, wannan shine abin da ya zo cikin hadisai ingantattu amma malamai da suke bayani suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar wucewa ka duba minhajus sunna annabawiyya fi naqbi kalam shi'ati shi'ati al-qadariyya littafin shekul islam ibn taymiya na farko shafin 630 ya yi magana mai tsawo a yana cewa wal qawlu bi anna ahli sunna muttafiquna ahli sunna sun yi ittifaqi inda shekul islam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma wai ya tafi da al'arshi ba la bi anna allaha la yarahu ahadun bi ainihi fi duniya dukkan aqidar ahlus sunna malaman sunna gaba daya sun yi ittifaki inda shaykhul islam cewa Allah maɗaukaki ba a iya ganin sa da ido a nan duniya la nabiyya wala gaira nabiyyi babu wani annabin da zai iya ganin Allah a nan duniya kuma babu wata halitta wacce ma ba annabin Allah ba wacce za ta iya ganin Allah a nan duniya shekul islam ya ce walam ya na su fi zalika illa fi nabiyina sallallahu alaihi wasallam khasatun babu wani jayayya da aka samu tsakanin malaman sunna sai dai game da annabi muhammad shi kadai wato shi ne kadai aka samu sabani tsakanin wasu malamai ma'a anna ahadithal mi'raj ma'rufa duk da cewa in ka tara hadisai na mi'raji ni shekul islam a cikin minhajus sunna inda zaka tattaro hadisai na al-mi'raj al-ma'rufa laysa fiha shay'un minha babu wani hadisi wanda yake annahu ra'ahu aslan tafiyar da manzon Allah yayi a wannan dare har ya samu isa ga al'arshi wai har ya ga Allah babu wannan hadisi duk hadisai da suka yi magana tafiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna ma ruwiya zalika bi isnadin da'if shaykh al-islam yace na'am akwai hadisi babu shakka amma hadisin yana da rauni bal mawdu'un hadisi ne ma wanda malaman hadisi sun ce babu shakka kirkiran sa aka yi aka jingina wa manzon Allah zakarahu al-khallal wal abu ya'la in ka duba littafin ibtal at-ta'wil zaka ga bayani akan wani hadisi wanda al-imam suyuti ya kawo a littafin sa al-la'ali al-masnu'a mujallar na farko shafi na goma sha biyu da kuma al'imamu shaukani a sa alfawa'id wanda yake magana akan hadisai masu rauni shafi na 441 hadisin da yake maganar wai annabi ya ga Allah a wannan tafiya hadisin Anas ne shi ma hadisin marko yana cewa lailata usriya bi ila samai a daren da aka yi tafiya da ni ji annabi sallallahu alaihi wasallam fasaraitu fara'aitu rabbi na ga Allah mahalicci na baini bainahu wa baini hijabun barizun min nari tsakanin shi Allah da ni akwai wani shamaki na wuta fara'aitu kullu shay'in minhu na ga dukkan komai game da Allah hatta ra'aitu tajiyan maksusan min al-lu'lu'i har ma dai nake ganin Allah yana da kambe na lu'lu'i a kansa wannan kambe irin na sarauta ko kamar wanda ake sawa sarakuna kambe na sarauta wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kambe na lu'lu'i akan Allah tabaraka ta'ala wannan hadisi mabu'un ne duk malaman hadisi sun ce ƙarya aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar al-Imam Suyuti al-Imam Shawkani Ibn al-Jawzi a littafin sa al-Mawdu'at al-Imam Zahabi wa ghayruhuma da sauran malaman hadisi wa kulluha ala wa kulluha ala annahu mawdu'un mahzubun cewa babu shakka wannan hadisi kirkirar sa aka yi ba gaskiya bane manzon Allah bai ga Allah tabaraka wa ta'ala ba daga cikin hadisai da suka yi magana tafiyar Isra'i da Mi'raji babu wani hadisi ingantacce wanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah bal abin da ya tabbata a sahihu Muslim hadisin Abu Zar al-Ghifari Abu al-Ghifari shine ma kadai daga cikin sahabbai wanda ya tambaya قلت يا رسول الله هل رأيت ربك يا رسول الله أو أن أنت فيها لكي كوكا ألا مهلكينك قال في مزان الله يكي نور أنا أراه حسيني يا زائي إن غنشي كذوب شرح النووي قولنا حديث جزء إلى بشاتي نقول مشابيون شوى وقوله نور أنا أراه معناه hijabuhu nurun shamaki da take tsakanina da Allah haske ne fa kaifa arahu ta ya za a yi in ga Allah ga haske tsakanin mu don haka lam yasbut anna ahadan min as-sahabati qala an-nabi an ru'ya illa ah, Abu Zarrin babu wanda ya tambayi Annabi sallallahu alaihi game da cewa ma ya ga Allah banda Abu Zarr al kuma wannan hadisin na al-Imam Muslim ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi kansa ya faɗa bai ga Allah ba wa ma yarwihi ba'd al-an anna Abubakar akwai uh, tatsuniyar da akan faɗa wace ibn Abubakar ma ya taba tambayan manzo fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ra'aytuhu naga Allah Aisha ita ma ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace lam arahu ban ganshi ba dukkan wani hadisi da ka gani an ce sayyidina Abubakar ya tambayi annabi Aisha ta tambayi annabi wannan hadisin karya ne bi ittifaqi ahlul ilmi babu ko shakka wanda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum guda ne shi da Abu Zar lam yaruhi ahad min ahli bi sahih wa la da'if na so a ce mun karasa amma duk haka ashe lokaci ba zai kai mu ba sai mu yi hakuri sai wani mako kuma mu ci gaba har je zuwa abinda za mu iya faɗa dan magana tana da tsawo amma gwargwadon muhimmin abin da ya kamata yan uwa su sani dangane da tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta al-isra wal mi'raj